Barka da wannan hantsi mai sauraro, da fatar an yi shagulgulan karamar sallah lafiya. Allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓiya, amin. To idan mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon jiya, mun yi waiwaye akan hajiya Halima Kyari Joda. zababbiyar shugabar karamar hukumar fika a jihar yobe wacce muka zanta da ita kafin zaben kananan hukumomin da ta yi nasarar lashewa domin jin yadda al'amuran shugabanci suke kasancewa sannan mun tattauna da amna wato hauwa Bala balagaidam shugabar gender and special needs a game da irin ayyukan da take yi a fannin aikin sa kai a makon jiyan mun kwana akan bayanan amna inda take cewa taɓa rayuwar mutane kusan dubu ko fiye da haka ba karamin abu bane musamman ga karamar kungiya da take ba wani international kungiya ba kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai bane kuma ba wai a cikin yobe kadai bane muna yin operating cikin yobe yobe da kuma wajen wajensa burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara mu ci gaba da taɓa rayuwar mutane ta hanyar ci gaba da za ta taɓa ƙasar mu baki ɗaya ba wai individually kaɗai ba kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane saboda ta haka ne za mu iya haɗuwa mu taimaka ba za mu iya yin mu kaɗai ba dole sai mun haɗa hannu tukunna za mu yi aiki tare kuma za mu cimma mu insha Allah. To daga nan za mu ɗora a yau. Ai sauraro lafiya. Mu koma batun auren da kika yi. wanda kika ce bayan ɗan lokaci kalilan auren ya mutu yaya wannan rabuwa taki da mijinki ya shafi rayuwarki kuma ta yaya kika tunkari wannan al'amari kin san dama an ce shi rayuwa na aure da kuma mutuwa duk abu ne da idan lokacin sa yayi babu makawa kuma idan muka yi la'akari da irin environment da muke akwai al'ada addini akwai abubuwa da dama da suke kewaye da ya mace suka sa mace duk motsin da za ta yi kaɗan sai ta ɗan ta ɗan ji a jikinta karfa in yi kaza a ce min kaza ne to lallai mutuwar aure na ya taɓa rayuwa ta ta positive way da kuma negatively to amma gaskiya ni a zahiri ba zan ce ya karya min gwiwa sai ma kuma ƙara min ƙarfin gwiwa da ya yi na ganin cewa to yanzu fa ya kamata na tashi yanzu ya kamata na yi ƙoƙarin canza mutane tunanin su na idan mace aurenta ya mutu ba ta da wani daraja da kima a idon mutane so wannan abin na sa a raina kuma na ci gaba da dadircewa an dan kin san dama dole akwai stigmatization maganganu da yawa ta kashe aurenta ta fito da sauransu kuma musamman idan muka yi duba da a wannan lokacin ina da karancin shekaru so duk wannan abubuwan ya taso saboda yanayin al'adar mu amma dai gaskiya wannan bai taba karya mun gwiwa ba kuma bai taba sawa na ji cewa um, ni na bambanta da sauran mutane ba a ina yi rayuwa ta ne kamar yadda kowace mace za ta yi kuma na sa wa kaina haƙuri to ko da na zo ina fuskanta ban ji ciwon sa ni dai kawai abin da na sa a gaba na shi nake yi kuma nake addu'a kuma Allah ya bani iko da juriyan haƙuri da duk abin da mutane ke faɗa. To Hajiya akwai sauran bayanai? Akwai maganan kiwon kiwon lafiya musamman ma wajen ɓangaren mata masu juna biyu da ƙananan yara. Ƙananan yara ɗinnan suna son abinci na musamman mai nutrition. Saboda haka shi ma kiwon lafiya muna nan muna sa hankali a wajen al'amarinsa. To wannan tambayar taki ce amna a bayanin kin nuna cewa karatun da kika yi ba kai matakin digiri ba a lokacin amma kika samu kika ganganta kika kammala bayan da kuka rabu ko akwai wasu dabaru da kika yi amfani da su domin taimakawa na baya su ma su fahimci irin al'amura makamancin wannan idan ko da ya faru da su aurena na dab da mutuwa na shiga jami'a na fara karatu to ko da bayan auren na ma mutu ban ji cewa wannan dalili ne da zai hana ni ci gaba da makaranta ba duk da dai na fuskanci kalubale sosai a wannan lokacin amma ban taba jin cewa zai iya hana ni yin abin da nake ba Idan akwai matakin da na kai ma har ake bani shawaran to kawai ki bar makarantar mana ki koma wani makaranta daban tun da nan din akwai challenges da yawa amma dai na nuna cewa ni dai kawai tun da na fara zan yi insha Allah Allah nake roƙa kuma zai tsaya mu kuma alhamdulillah nayi and then kuma nayi amfani da wannan dama wajen faɗakar da mata akan su fahimci yadda rayuwa wani lokacin na kan haɗa taro wani lokacin na kan zauna a cikin hira na faɗa mata musamman wanda irin waɗannan abubuwan ya shafe su na gaya musu cewa idan hakan ya same ki muƙaddari ne ba wai an ce ƙarshen rayuwarki bane kuma wannan abu ne da addini ma akwai shi kuma idan muka duba tarihi ma na da an samu irin wannan abubuwan duk da dai ba a so ya kasance to amma in ya kasance da ke babu yanda za idan na fahimci mace tana da ƙarancin shekaru kamar yadda ni ma nake da ƙarancin shekaru a wannan lokacin nakan yi ƙoƙarin na nuna nuna mata cewa ba lasisi bane da aka baki na cewa za ki shiga duniya ko kuma ki dinga yin wani abin da bai dace ba saboda yanzu kin taba aure ka dauki wani hanya da ba shi ba kuma nakan ba su misali da kaina da aure na ya mutu ni ban ji cewa zan je in fada kowane hali ba no na kama business ina akan wannan nake rayuwa ta kuma alhamdulillah ba abin da na nema na rasa har zuwa wannan matakin da nake ba ma fatan aure ya mutu kuma ba ma so aure ya mutu to amma idan har ya kasance sai mai addu'a ina kuma jan hankali ga mata musamman ga sunan da zaki je an bawa mata abu akan wannan suna <laughs> ina ga na dan dauki lokaci ina iya ƙoƙarina in ga ya za a yi mu wanke abin da ake kallon matan da suka yi aure suka fito To amma kuma wannan din ba zai yi ba saboda akwai bata gari to amma ni sai na ɗauka kaina cewa zan iya na wajen ganin na nuna opposite side na tunanin mutane da ire-iren waɗannan abubuwan a raina na tashi a kira ka da suna daban-daban a ci mutuncin ka duka dai a ta maganganun ka da sauran na yi haƙuri na toshe kuni na kuma na ci da addu'a kuma alhamdulillah Allah ya albarkace ni da iyaye masu fahimta kuma su ma suka dage min da addu'a har na kai um, wannan mataki. To Hajiya kamar wasu ƙalubale ne da baki hangen su ba a da yanzu kike fuskanta a matsayin ki na shugabar ƙaramar hukuma. Shi da na ga ban hange shi ba kafin in shigo suna da yawa don ba za ka san cewa a cikin karkara inda kake kana ganin kana wucewa akan hanya akwai wa'yansun da ba za ka sanin ba sai ka zo alal misali akwai wata ran wani ya buga min waya da daddare ne muka gaisa sai na ce wake bisa layi sai ya ce mun eh to ba za ki sanni ba amma da Allah ni daga ƙauye kaza ne akwai wani ƙauye da ake ce masa janga malam garba ya ce wannan ƙauye akwai matsalar ruwan sha dan sai an shiga cikin tsaunuka an gangara an tafi ƙasa sannan za a tona rijiyar ita rijiyar kanta in aka tone ta za ta kai kaman gaba biyu to amma sai an zauna an jira ruwa ya taru sannan a ɗiba to kin ga ba za ka yi tunanin akwai haka ba kuma idan wanda ya shiga ya ebo ruwan in har ya yarda ya sayar maka to jarka 25 liters din nan ya kai ɗari biyu faran ma da azumi suka ce na kaiwa har ɗari biyu da hamsin ranan hajiya ban yi baccin kirki ba ba zan ce ban yi bacci ba amma wallahi duk juyi da zan yi da wannan nake ina idar da sallah azkar ma ni a hanya na yi shi muka fita na dinga bubbuga waya a su department din da abin ya shafe su in kira wannan kira wannan muka haɗa wani ƙauye inda za a ɗauki hanyar shiga wannan gurin hajiya da na je wa abin ya bani tausayi lalle ga gurin su gurin noma ne ne sosai don wannan wurin zaka iya noman kama ko ba taki saboda yanayin ƙasarsu, amma babu ruwa na ce a kai ni inda ake ɗiban ruwan nan da muka je na tsaya a bakin abin nan ɗin sai na ce ina ne sai suka ce nan ne za a shiga ta ina za a bi ina suka ce haka nan misalin da zan baki kamar mutum ne yana kan bene sai a ce kasan benin nan nan zaka sauko daga kan benin ka tona rijiya sannan ka ɗebi ruwan nan kuma har yanzu ka sake haurawa ba tare da wani matakala na musamman ba sai na ce to yanzu daga nan ina rijiya take ke suka ce he eh, kin sauka ciki sannan kin sauka cikin ma za ki dan yi tafiya kamar misalin kilomita ɗaya da rabi hakan nan kafin ki iska inda ma suke tonar rijiya na ce to bari mu gwada muka gwada muna gangarawa muka shiga cikin tsaunin nan muka kama tafiya muka je muka da rijiya dabbobi akuya har rawar kanta sai da ta durƙusa tukunna ina kallon su suna tafiya suna taka birki tana durƙushe kafanta ne ɗaya take miƙawa gaba ukun nan duka tana kansa a durƙushe tana jan ba bayan cikinta wanda idan normal abin nan ne zaki ga akuya a guje za ta yi tsalle ta yi tsalle ta hau nan ta yi tsalle ta hau nan to ba haka ba ne a can to da muka shiga sai na je na samu mata da yan mata tinkin kawai a bakin rijiya suka ɗiba ina kallon su suna faman hawa har su fita na ce eh to na ga dalilin da ya sa posta zai kai ɗari biyu a garin nan bayan da muka huto sanar garzaya na zo jiha na je na ga mai girma gwamna ce bai taɓa jin wannan labarin sai ya ce to insha Allah za a yi musu bohol sai a ba su hakuri ce shi wani abu dama in ba an je an gani ba za a tabbatar ba na yi godiya kamar a gidana za a yi wa bohol din nan saboda yadda abin ya dame ni to kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol amma bohol din ya ɓaci su ma kazalika ɗebowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su ɗebo ruwa in girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu ya ce maza tunda akwai wa'annan na kusa ɗin su kuma a je a gyara musu muka zo aka gyara bohol ruwa ya bulbula su wannan nagarin sun samu sauki amma har yanzu wa'yancan din suna da dan amalanken su sai su tattara sai su zo wannan bohol din su ɗebi ruwa su koma garin su a hakan masu suna ganin ya zo da sauki to wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tadda Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.